Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa biyar, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan Hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labarun mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. mahukunta a kasar angola sun bayyana cewa akalla mutane goma sha bakwai ne suka mutu kana wasu da dama suka samu rauni sakamakon turmatsitsi da aka yi a filin kwallon da ke arewacin kasar rahotanni sun bayyana cewa ɗaruruwan mutane ne suka yi kokarin shiga wurin buga wasan kwallon kafa ta kofa guda ana dab da fara wasan kwallon kafa na zakaran kungiya-kungiya ta kwallon kafar kasar a jiya juma'a sakamakon neman shiga wannan wuri domin a fara wannan kwallo da 'yan kallo ya dalilin turere ne yadda ya dalilin faduwar wasu kuma aka take su cikin wannan turmutsitsin kafofin yada labarai na kasar sun ce wasu ko bayan take su rashin iska na cikin abin da ya sanadiyar mutuwar su domin ko an ce an roki bisa wani yayin da asibitoci suka ce sun yi wa mutane sama da hamsin magani waɗanda kuma ɗaukacinsu 'yan gani nan ƙwallon kafa ne ɗauruwan masu sha'awar ƙwallon kafa ne dai suka yi dafifi babban filin ƙwallon kafar da ke arewa maso yammacin ƙasar domin kashe kwarkwatan ido na wasan da za a buga tsakanin kungiyar a santa rita de casia da recreative de libolo waɗanda dukansu 'yan rukunin ajin farko ne na kungiyar kwallon kafar kasan wato division 1 a turance kamfanin dillancin labaran ƙasan ya ambato shugaban ƙasar jose eduardo da santos na yi wa iyalan waɗanda suka mutu jaje tare da bada umarnin gudanar da binciken dalilin a wannan haɗarin. a ƙasar sudan ta kudu mutane biyu ne suka mutu kana wasu uku suka samu rauni sakamakon faɗin da ya ɓarke tsakanin sojojin gwamnatin ƙasar da kuma masu tsaron lafiyan gwamnan jihar imatong wannan lamari dai ya faru ne a ranar alhamis bayan da shugaba salwaki ya kori gwamnan na jihar imatong tisio laluke manir daga bakin aikinsa shugaba kir ya bayyana wannan sallaman gwamnan ne ta gidan talabijin na kasar wanda ya yi kai tsaye hawa kuma mataimakiyar gwamna margaret ito ta tabbatar da cewa fada ya barke a gidan gwamnan jim kaɗan da shugaba ki ya ba da wannan sanarwar shugaba ki dai ya bayyana koran wannan daga bakin watan gwamnan daga bakin aikinsa ba tare da ba da wata hujjan yin hakan ba sai dai ya ce tobilo alberio tsohon kakakin majalisar dokokin jihar gabashin equatoria shine zai mai gurbin gwamnan da a koran sai dai wannan matakin ya haifar da zaman ɗarɗar a cikin birni na jihar da aka sallami wannan gwamnan domin ku ofisoshi makarantu shaguna da dai sauran matattaran jama'a sun ci gaba da kasancewa kulle kana sojoji aka gani a kan tituna suna sintiri ito ta kira wannan ta da jijiyan wuya cewa ba wani abin a zo a gani ba ne tana cewa canji a gwamnati ai ba sabon abu ba ne kuma tana yiwuwa ya zama hakan shi ya fi zama alheri ga jama'a shugaban amurka donald trump ya ce yana nazarin samar da wata sabuwar wato umarni da ke nasaba da harkokin shige da fice a amurka tunda yake kotu ta dakatar da umarninsa na hana bakin haure da 'yan kasashen nan bakwai daina shigowa kasar ta amurka ya aiki trump ya faɗa wa manema labarai sa'ilin da yake hawa jirgin shugaban ƙasa wanda ake kira air force one a jiya juma'a cewa amurkawa su saurari wani sabon umarnin da zai sa wa hannu tsakanin litinin da talata mai zuwa idan allah ya kai mu domin cimma manufar wancan umarnin farko da alkalai suka soke ya ce yana fata wannan umarnin ya fi wancan aiki cikin sauri fiye da wanda kotu dakatar din ya ce muna buƙatar aiki cikin hanzari domin ko abu ne da ya shafi harkar tsaro sai dai babban hadimi a fadar ta shugaban ƙasa wato ryan priebus ya kara yi wa manema labarai jawabi game da wannan batu yana cewa duk wani hukuncin da kowace ta yanke mutane su kwana da sanin cewa akwai zaɓin ɗaga ƙara ciki ko har da irin wannan dakatar da umarni na wucin gadi wanda babban kotu ta yi ya ce sautari ana duba tasirin wannan batu ne shari'a idan an zo ba da hukunci sai dai kuma a waje ɗaya wani alkali daga cikin kotunan dawa ƙara ya buƙaci alkalai su jefa kur'an cewa wannan batu na dakatar da umarnin da shugaba ya bayar kar a sake sauraronsa a gaban alkalan nan goma sha ɗaya da aka naɗa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren harkokin tsaron cikin gida na amurka john kelly ya kai ziyara jiya juma'a a ɗaya daga cikin bakin iyakokin amurka da mexico wanda aka fice kuce a kansa yayin da gwamnatin shugaba donald trump tana nan ta dage sai ta gina katanga tsakanin kasashen biyu a ziyarar ta yammacin jiya juma'a keli zai gana da jami'an tsaron gwamnatin tarayya da na jihohi har ma na lardi-lardi a wannan bakin iyakar da ke san diego a california da kuma tijuana mexico bakin iyakar wadda aka sa masa shingen waya mai kaifi kamar reza shine wanda ake ganin zai ci gaba da kawo bakin haure cikas wurin yunkurin tsallakawa wato tsakanin kasashen biyu sai dai kuma masu kula da masu sukan lamirin ginin katangar da shugaba trump ce zai yi wannan matakin ya ƙara tsaurawa bakin haure daman shigowa ne amma ba zai hana su shigowa ba in ji su Kelly ya kai ziyara a kudancin Arizona wanda kafin yanzu shine ya fi kowane hada hada da bakin haure ke amfani da shi domin gitta bakin iyakan kasashen biyu. ha kuma a ranar Alhamis Kelly ya kai ziyara a kudancin Texas inda nan ake nan ma ake yawan tafiye-tafiye keli wanda tsohon sojan ruwa ne a naɗa shi ya zama babban sakataren harkokin cikin gida da tsaro a wannan gwamnati ta shugaba trump ya ce na goyon bayan gina katanga tsakanin bakin iyakar amurka da mexico kamar yadda shugaba trump ya alkawari tun lokacin yakin neman zaɓe sabon sakatariyar harkokin ilimin amurka besti devos ta yi karo da cikas a yunkurin ziyarar ta farko ta kai a makarantar gwamnati a nan binin wato washington Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna ɗauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai magana akan ziyarar faɗakarwa domin wayarwa jama'ar ƙaramar hukumar Misau da ke jihar Bauchi kai da hukumar Bakatma ta kai ƙaramar hukumar. Rahotonmu na biyu zai yi magana ne akan yadda aka gudanar da rigakafin cutar shan inna na farko a cikin wannan shekara ta dubu da goma sha bakwai a jamhuriyar Nijar. Shi ma rahotonmu na uku zai magana ne akan dukuwa da jami'ar kiwon lafiya suka yi wa al'umma jihar neja akan zuwa asibiti a lokacin nakudar haihuwa shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan nasarar da aka samu wajen samun raguwar yara da ke kamuwa da cutar tamowa a yankin garin bugaje da ke jihar katsina Rahotonmu na biyar zai yi magana akan alamomin kamuwa da cutar tarin fuka wato TB. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Hukumar da ke kula da yaduwar cutar kuturta, zazzabin malaria da cutar shan inna a jihar Bauchi wato Bakatma ta kai ziyarar faɗakarwa da wayar da kan al'umma karamar hukumar Misau da ke jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da cikakken rahoto. a ci gaba da ziyarar da hukumar bakatma take yi ta ziyarci karamar hukumar Misau inda ta fara da sakatariyar karamar hukuma zuwa asibitin garin Misau da kuma fadan mai martaba sarkin Misau da yake bayani dalilin zuwansu Misau shugaban bakatma Dr. Mansur Dada. Kamar yadda sunan ya nuna Bakatma ma'anarta shine Bauchi State Agency for Control of HIV, AIDS, Tuberculosis, Leprosy and Malaria. hukuma ce ta gwamnatin jihar bauchi wanda take yaki da cututtuka guda hudu akwai hiv aids cuta mai kare garkuwar jiki akwai tuberculosis tarin fuka akwai leprosy kuturta da kuma malaria zazzabin cizon sauro so dukkan ayyukan ita wannan hukumar ya ta'allaka ne a ga da za a yi a kare al'ummar jihar bauchi kafin su kamu da waɗannan cututtuka idan har kuma mutum ya kamu a ga yadda za a taimaka masa cikin ɗan ƙaramin lokaci a tabbatar da ita cutar ne kuma ya samu magani so duk ayyukan da muke yi yana a rawan waɗannan abubuwa prevention early diagnosis and treatment na waɗannan diseases Dr. Mansur da ke nan shugaban Bakatma Alhaji Lele Suleiman shugaban ƙaramar hukumar Misau ya yaba da ziyarar muna ƙara gode maku da irin bayanai da ka bamu a yanzu na kun ziyarci asibitin misau da irin yanayi da kuka je abubuwa da kuka fahimta da kuma abubuwan da kace ake yi na harkokin magani da ake mana daga bauchi a matsayin kyauta don harkokin al'umma wannan wani babban al'amari ne na godiya wa allah kuma godiya ga ku da effort ɗinku ake amfani da shi da irin abun da kuke faɗa abubuwan suke kara karuwa sai dai akwai 'yan ƙananan shawarwari da nake so in kawo mana ga baki daya mu dai yanzu muka shigo cikin gwamnatin nan kuma relationship muke so mu kara kullawa mai karfi na mu taimakekeniya wa junanmu da kuma mu na ƙasar ga baki daya inda kowanmu dan bauchi ne kuma bauchi ɗin din muka sa a gaba da kuma local governments mu kowa da yake wakilta mm. saboda haka duk wani abu da ya kamata na taimako da kuka ga ya dace ku kara mana fiye da abin da kuke mana ma a baya muna nema a gare ku. Shugaban karamar hukumar Misau Alhaji Lele Suleiman kenan da yake bayani a madadin sarkin hardawa Malam Baba Tage sarkin dawakin hardawa. Wanda ya fi tsanani a yanzu ko kuma wanda ya fi tasiri shine malaria. Malaria nan an yi feshin gidan sauro ana ba da shawarwari an yi ba da gidan sauran kansa wasu suna amfani da shi wasu kuma ba sa yi to duk da haka ba za a yi ƙasa a gwiwa ba sai a ci gaba da ƙoƙarin da ake yi wajen samarwa da mutane magani mai ɗan sauki wanda zai rage yaɗuwan cutar da kuma wahalar da mutane da take yi. Sarkin dawakin harɗawa Malam Baba Tagge kenan. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. An gudanar da rigakafin cutar shan inna wato polio na farko a cikin wannan shekara ta 2017 a maradin jamhuriyar Nijar domin ƙarawa yara domin karawa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar ƙarfin garkuwan jiki a ƙoƙarin da ake yi na kawar da cutar kwata-kwata daga doron duniya. Shu'aibu Mani na ɗauke da rahoto. a burin tabbatar da rigakafin cutar shan inna ga ƙananan yara wayan ƙasa ma sarakunan gargajiya na taka muhimmiyar rawa a kai hakan yasa shirin ƙaramin sani kukumi ne jan ta bakin sultan ɗin katsinin maraɗi maremawa alhaji Zaki, inda ya kira ga wayan ɗaya na su ba da amana ga ita wannan shaushawa shekara a rutan ana shaushawa saboda wagga cuta kuma kowa ya sani Allah ya karba abin ya rage to saboda haka nan nake jawo hankalin uwayen yara a da yara waɗanda suke ga shekarun shaushawa a masu shaushawa alherinsu ne alherin mu ne mu duka sarai kuma alherin ƙasa ne ina roƙon su saboda Allah kowa ya hiddo ɗan shi a mashi wannan shaushawa inda ba alheri ba ne ga talakamu ba za mu yarda ba saboda gare mu za a fara ko ne to Allah da ikon shi wagga shaushawa alheri ce saboda haka nan muke tambayar ku ku hiddo ɗiyan a musu shaushawa daga bani sai baɗi muna tamani duk ƙoƙarin da kuka yi alhamdulillahi to a ci gaba da aiki a kare waɗanga yara Allah shi kare su na gode to ita wannan shaushawa me ya kawo yawan yanta wace illa ce ga wannan cuta kuma ƙananan yara nawa ne za su amfana a wannan karo da ita Malam Usman Yakuba malamin tsabta kuma moshin waye kai a hukumar kare lafiya ta jiha DRSP. Gaba ɗaya insha Allahu muna fatan za a yi ma yaro kamar miliyan guda eh, da ɗari biyu da saba'in da biyu a cikin jihar Maraɗa gaba ɗaya. An ganta wani wuri saboda yadda abin yake kamar aka ce in makwabcin ka yana gobara ne kama kama kana gobara ne kenan ka zabura kashe waccan wuta kan ta zo gidanka ma'ana abin kenan yaƙi da polo ita in makwabcin ka yana da kamar kai ma kana ne saboda wuta ke. can bincike na baya ya bada cewa da in yaro ɗaya kamu duk gewe da shi kamar yaro ɗari biyu ma yana isa gashi hujja da aka abin da yake kawo ta rishin tsaftar nan dai hujja da ta bi da muka bada shine cewa da ka ga mutane ba su wanke hannu ruwa na sha ko da kamfanin safara ruwa ya baku ruwa a cikin iyalinku kana tamanin kai kama kana da famfo to in ba kula ba za ka tarar a cikin gidanka kowace irin randa ma ko tanu an zuba ruwa eh, randa eh, ba a rihe ba yaro ya zo ya sa balo ya sa takalmi ya da wani busashe da komi da komi kaga ruwa ya ɓaci ba ruwan tsafta bane ba wannan ma matsala ne ga bayan gari inda mutane suka ga koma an kai dibi kasuwanninmu mu da lakwal lakwal da wurin zub da shara da bayan gari duk sun garwaye an rasa abun ma yanda za a kaji abubuwan da ma da suka dami kwarai magaba matakan ɗauka wanga ga ne na harko da mu da kuma ne gaban yakin wannan waye kan mutane abu na biyu wanke hannuwa nan dan Allah da annabi akula ba ma kamar da yara tunda yaro shi ba ruwan shi wanke hannuwa bare ma dai in sun yi bayan gari ko kamar su ci abinci Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar jami'an kiwon lafiya a jihar Neja na can sun dukufa wajen bayyana wa mata mahimmancin zuwa asibiti a lokacin naƙudar haihuwa in ji wakilinmu mustapha nasiru batsari jami'an kiwon lafiya a jihar niger dai sun ce duk da yake ana samun ci gaba ta wannan fuska amma har yanzu akwai waɗansu matan da suka dogara da shan jikon itatuwa a lokacin da mace ta kamu da naƙuda a yankunan karkara na jihar. Hajji Jummai Idris Muhammad darakta ce a sashen bincike da tsare-tsare na ma'aikatar lafiyar jihar Niger ga abin da take cewa. Mu dai a namu ɓangaren akwai wasu eh, ta'ada da muke yi da bai kamata ba al'ada kenan idan suka yi haka ya ɗauki lokaci za su ji mata in ya daɗe a gida kin ka ga haihuwan farko zai iya ɗaukanta awoyi maybe goma sha bakwai sha biyar haka tun da farko ne so zai fara da kaɗan kaɗan kafin ya yi nisa to in suka fara da ita da wannan har su dankare ta a gida kwana uku mahaifa bai buɗe baki ba so sai abin sai ya zama matsala so instead su kai ta asibiti directly ah kuna da na kusa wanda yake mai aikin asibitin ne ko unguwan zaman ne ko ita mai kallon mutane a gida irin su traditional ba ta tana din ba mu ba su izini su ɗauki delivery a gida ba ai saboda raunin shi especially haihuwan farko yarinya karama ita da ta taɓa haihuwa ta yi daban da wannan da take farawa don tana da rauni ne ba ta taɓa gani ba duk ƙwanƙwasanta ba su taba gani irin zafin nan da za ta gani ba so in ba su yi hankali ba su ba za su iya gwaji su duba su ce a ah, wannan gwajin ga abin da yake faɗa ba compare to wanda ke asibiti wanda ta san aikinta ka gani akwai bambanci shi ya sa muna musu gargaɗi ka su je su ce suna shan irin waɗannan abun itatuwan nan su ɗauki lokaci a gida a lokacin da take tsokaci game da ƙorafe-ƙorafen wasu matan karkara na cewa wasu lokuta malaman asibiti na rufe su da fada a lokacin da suke cikin naƙudar haihuwar ga abin da daraktan ke cewa ai eh, sometimes ba da sun masu aiki asibiti suke ma mutum tsangwama ba suna son yadda za su fitar da ita a cikin wannan kuncin to suna yi haka wani lokaci sai ka ga hankalinsu ya tashi in ba su ci gurin abin da suke so ba but eh, bai kamata su yi ihun ba actually but sometimes sai su yi shi out of ba su san lokacin da ma suka yi aka ba e saboda yadda suke son su gan matan nan ta tsira ba wai suna son su guzura mata ba ne a'a haka yake ko baya ga jami'an kiwon lafiyar dai akwai kungiyoyin addinai da ma shugabannin al'umma da ke ci gaba da faɗakarwa a karkara domin ganin matan na zuwa asibiti a lokacin haihuwar al'amarin da masana suka ce tabbas zai taimaka wajen kawar da matsalar mutuwar mata a lokacin haihuwar mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari daga jihar Neja. Rahotanni na nuni da cewa an sami ragowar yaran da ke kamuwa da cutar tamowa a yankin bugaje da ke jihar Katsina. Wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto. nasarar hakan ta samu ne saboda irin kokarin da kungiyar sa kai ta yankin suke yi wajen faɗakar da al'ummar yankin irin hanyoyin da za su bi don kare 'ya'yansu daga kamuwa da larurar ta tamowa shugaban kungiyar sa kan na yanki malam muhammad bagaja ne ya bayyana haka yayin da babban jami'in shirin samar da ingantaccen abinci na arewacin najeriya wato win wanda ke karkashin kungiyar save the children dr muhammad liman ya jagoranci manema labarai cibiyar bayar da magunguna ta garin bugaje don ganin yadda shirin ke gudana abin da ya zaburar da mu muka shiga wannan aiki a lokacin da aka kirawo mu da mu zo mu haɗa kai mu zo mu sadaukar da kanmu da rayukanmu da kuma mu zo mu haɓako ci gaban garin nan namu na wani ƙungiya da ta zo wadda take taimaka ma yara ƙananu shine muka tashi tsaye tare da 'yan muka cincinto mata daga cikin gari da mazaje kuma magaje taimaka mu da masu ungunni muka hita muka kira ga mutane aka ci gaba da basu wannan abu muka ga nasarar abin nan tana ta tahiya ana basu yaran nan suna ta haɓaka shi yasa muka jajirce ma aikin nan daga lokacin da kuka fara faɗakarwa zuwa yanzu an samu raguwar masu kamuwa da larurar tamuwa a wannan yanki gaskiya alhamdulillahi an samu raguwa kwarai da gaske fiye da da me kake ji ya haifar da raguwar samun yaran da suke kama da wannan larura ta tamuwa abinda muke ganin ya haifar da samun rago wannan abin ganin da aka yi saboda su waɗannan waɗanda muke aikin nan tare da su da malaman asibiti nan da kuma su waɗannan shugabanninmu na wannan yan abin ga yan sa kai ɗin su ne suke faɗakar da mutane cewa ga abubuwan da ya kamata a rika ba yara yayin da za a samu su fita daga cikin wannan abu kuma ba za su sake komawa ciki ba. to ku a matsayinku na magidanta wani irin yunkuri kuke na ganin kun samar da wa'annan abubuwa da iyalanku za su haɗa domin bawa yara mu yunkurinmu har kullum muna kira ga iyalinmu mun tashi tsaye ga nema masu abinda za su rika taimaka ma yaran nan namu yadda ba za mu bari su shiga cikin wannan tamuwai ba ganin yadda wannan aiki naku sa kai ne wani irin gudunmawa kuke samu daga sarakunanku da gwamnati da kuma jami'an lafiya a kokarin da kuke na shawo kan yaduwar wannan larura ta tamuwa su masu gari kamar magaji ya tashi tsaye ya haɗa mu tare da masu unguwannin shi ya haɓaka mana cewa kada mu sa sanyi daga cikin jikinmu mu tashi tsaye da neman abin da za mu domin mu ceci rayuwar 'ya'yayenmu tare da su masu unguwanni nan suke hada gaya mu cewa mu sanar da iyalinmu cewa mu tashi tsaye su ma kada su kawo gajiya daga cikin wannan abin ganna su kuma ma'aikatan lafiya idan muka kawo yaran mu suka zo suka gani su ne ke kara kiran mu muna yin mitin da su mu zauna da su mu kirawo kamar namiji 20 mace 20 mu zo mu zauna da su nan cikin asibiti suna gaya mana wannan abu mu kuma dan in mutum 40 kenan za mu fita waje mu fantsama shi ga mutane domin su san wannan dan wani bi mukan yi tara har mutum 200 muna taro da sunan wannan kowa ya san wannan a cikin kasar nan ganin wannan kungiya da take tallafa wannan shirin ta kusa aikin aikinta zuwa baɗi wani tartibi za ka gaya mai sauraro cewa wannan shirin koda wannan kungiya ta tafi zai ɗore za a jajirce kada abin ya sake shigo mana. Shugaban kungiyar sa kai wajen faɗakar da mutane domin yaƙi da larurar tamowa a yankin garin Bugaje Malam Muhammad Bugaje kenan. Muhammad Salis Rabiu murya Amurka daga jihar Katsina a Najeriya. Binciken da masana harkar kiwon lafiya suka yi yana nuni da cewa Najeriya ita ce tafi shahara. wajen yawan mutanen da ke dauke da cutar tarin fuka. Binciken da hukumar lafiya ta duniya ta fitar na baya-bayan nan yana nuni da cewa akwai yiwuwar karuwar mutanen da za su kamu da cutar daga yanzu zuwa shekarar 2020. Shin koyaya alamomin cutar take? Halimatu Abdullahi ta haɗa mana rahoto. Dr. Salisu B. Ma'azu likita ne a asibitin ƙwararru na Rashid Shakona a birnin Dutse. Ciwo ne wanda yake bayyanar da kansa ta hanyar tari, in an yi tari kuma ana fidda majina, majina kuma yawanci za ga akwai jini a cikinta. Da yake na abu na biyu za ga mutum yana ramewa. Shi tarin TB ciwo ne da ake ɗauka musamman ga wurin wanda dama suna da shi wani akwai kwayar cuta da ake ce bacteria wanda ba a ganin ta da ido sai an sa a madubi mai girmama abubuwa shine ake iya ganin ta yawanci tana cikin abin yawu da majinar da shi wanda yake da ita yake so in yayi tari yana tari yana fesa shi cikin iska suna yawo a cikin iska wani kuma sai ya shaka so in ya shaka idan jikin shi ba shi da kwari garkuwar jikinsa ba ta da ƙarfi sosai shikenan sai shi ma sai kama da irin wannan ciwon to amma ita alhamdulillah akwai magani wanda in dai an duba an tabbatar ita ce aka kuma ba da wannan maganin ana shin tsawon wata shida zuwa wata bakwai insha Allah shi ana warkewa ba matsala Shin ko wannan tari na da alaka da cutar nan mai karya garkuwar jiki ta HIV/AIDS? Eh gaskiya ne yawanci za ka ga duk wanda da ciwon hiv aids idan an yi bincike a hankali za a tana da ciwon tari abin da yake faruwa kamar dan juma da dan jimmai ne dukan su wayannan cututtukan suna assasasuwa ne a jikin dan adam a yayin da karfin garkuwar jikin shi ya ragu ko ya karye idan aka fara samun hiv aids ya karya garkuwar jikin dan adam to kamar ya share hanya ne za ta ji daɗin zuwa dama ita tb ba ta kama dan adam har sai an samu nakasu a garkuwar jikinsa zai kasance hiv aids ya sa shi ko kuma akwai sauran cututtuka misali kamar ciwon siga shi ma ciwon siga yana nakasa garkuwar jikin dan adam saboda haka yawancin masu ciwon suga ko anan su ma sai musu gwajin TB saboda yana ba da dama TB ta shiga masu ciwon kansa su ma haka suna garkuwar jiki tana samun nakasa shi ma za ka TV tana shiga mm. ko rashin cin abinci da muke ce na tamowa din in dai ba abinci zuwa jikin dan adam to ba zai iya gina garkuwar jikinsa ba saboda haka TV za ta shiga to ko akwai hanyoyin rage kamuwa da wannan tari kamar da zai yana bari wannan abubuwan na baya su ne wanda suke ba da damar a samu ciwon TV to amma abin da ake dan kokarin yi dai shine kamar a gida a mm. kyautata tsafta gurin kwanciya da yanayin abinci a yawanci da ga an ce in lokacin sanyi ko a lokacin zafi ya zo ana son a kwanciya ko a guri mai wadatacciyar iska a inda ba za a matsu ba saboda shi ciwon tibi yawanci akan same shi ne ta hanyar iska in ga in gurin a kulle yake ba iska ta ba ta shiga to dole wannan iska za ka shaka to idan aka sami kuma aka san jikinka ba shi da karfi sosai shikenan tibi sai ta assasa a ga waɗanda kuma suke kamar da ciwon Suga ko suna da hiv aids ko suna da wani sauran ciwon da yake karya garkuwar jiki so mukan ba da shawara a rika yawan tantancewa halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa tare da fatan al'umma za a kiyaye domin masu iya magana na cewa in kunne ya ji to gangan jiki ta tsira. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda baku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya To a takaice, sabuwar sakatariyar harkokin ilimin amurka besti davos ta yi karo da cikas a yunkurin ziyararta na farko ta kai a makarantar gwamnati jiya juma'a domin ko ta yi karo da masu zanga-zanga wanda suka yi kokarin hana ta shiga cikin makarantar da ta kai ziyara akalla masu zanga-zanga biyu ne suka tsare mata hanya sa'in da ta yi kokarin shiga makarantar jefferson middle school da ke nan washington wadda makarantar tafiyar ta ce daga ofishinta na ma'aikatar ilimi na tarayya wannan tijarar ya tilasta davos zama cikin motarta har na tsawon wani ɗan lokaci domin gudun haɗuwa da fushin masu zanga-zangan waɗanda daga bisani aka samar sai daga bisani aka samar mata wata hanya ta bayan ginin makarantar kafin ta samu shiga yan sanda sun ce sun kame wani mutum guda amma ba saboda yayi wa zanga-zangan ba sai dai yayi wa wani ɗan sanda isgilanci ne mahukunta a kasar angola sun bayyana cewa kalla mutane 17 ne suka mutu kana wasu dama suka samu rauni sakamakon turmutsitsi da aka yi a filin kwallon da ke arewacin kasar rahotanni sun bayyana cewa mutane sun yi kokarin shiga wurin ne lokacin da wannan turmutsitsin ya faru Masu mu anan muke kawo karshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri nisar filhashin gumala ke cewa ku huta lafiya.